صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwar ku a zangon shara hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi ne cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa akwai shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu kirkari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 27 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan jumada thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 49 suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1973 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin amurka da kuma dakarun sojin vietnam ta kudu a birnin paris na kasar faransa a lokacin kulla wannan yarjejeniya dai vietnam ta arewa tana tafka yaƙi da sojojin amurka wanda dai shine masomin shan kashin sojojin mamaya na amurka a ƙasar vietnam sai da kuma da wannan yarjejeniya amurka ba ta fice daga vietnam ta kudu ba sai da sojojin vietnam ta arewa suka tilasta wa sojojin na amurka ficewa a shekarar ta 1975 da haka kuma vietnam ta kudu da ta arewa suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya mai cikakken 'yancin kanta. masu saurari ko kun cewa shekaru 131 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1891 aka haifi Elia L. Brown ɗan jarida masanin adabi kuma marubuci ɗan ƙasar Rasha. A lokacin yana karatu a jami'a ya karkata zuwa ga aƙidar kwaminisanci. Akan haka aka kama shi aka ɗaure shi. Bayan sakinsa ya gudu zuwa ƙasar Faransa amma bayan jin juhalin gurguzu a ƙasar rasha a shekara ta 1917 ya dawo ƙasar ta rasha lokacin da yana zaune a ƙasashen turai ya yi aiki ne a matsayin ɗan jarida inda bayar da cikakken rahoto akan yakin basasar ƙasar spain bayan dawarsa birnin moscow ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce a ɓangarori daban-daban na zamantakewa da kuma rubutun adabi ya rasu a ƙasar ta rasha a shekara ta 1967 da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1814 john gottlieb shahararren masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar jamus ya rasu tun yana ƙarami dai yana da sha'awar bincike na ilimi hakanan kuma yana da kaifin basira da rike abubuwa da yake karantawa a cikin kwakwalwarsa ya tasirantu matuka da masanin falsafa ɗan ƙasar wato emmanuel kant da kuma mahangarsa ta alizim wato waƙe da nan ta falsafa wadda ta ginu kan cewa komai baya da samuwa sai surarsa a cikin kwakwalwa abinda mutum zai iya gani ko tabawa ko jin ƙamshinsa ko ɗanɗanansa abin surantawa ne kawai a cikin kwakwalwarsa kuma bisa abinda mutane suka suranta abubuwa ne suke gani a zahiri amma ba domin hakan abubuwa ne a cikin samuwarsu ta asali ba daga bisani page ya zama shine shugaban ofishin nazarin aƙidar falsafa ta alizim da ƙarshe dai a rayuwarsa ya koma birnin berlin da zama inda ya gina babbar jami'ar berlin kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban jami'ar sakamakon kamuwa da rashin lafiya ya rasu a rana irin ta yau a birnin na berlin na ƙasar jamus a shekarar 1814 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti 20 zuwa 12.50 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Dan takarar shugabancin kasar Faransa mai tsanin kiyar da musulunci ya ce zai saka kaidi a kan harkokin addini a kasar. Najeriya kuwa kamfanin NNPC na neman naira tiriliyan uku domin biyan tallafin mai. wani rahoton isra'ila ce kungiyar hezbollah tana ci gaba da kasancewa mai tasiri a kasar labanan tons kuma ga labaran da ke dake eric zemmour dan takarar shugabancin kasar faransa mai tsananin kiyayya da musulunci da kuma ra'ayin ƙau ya bayyana shirin sa na sanya takunkumi akan musulunci da alamomin addini na musulunci a kasar matukar da ya nasara a zaben shugaban kasa mai zuwa tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa zemmour ya wallafa wani bayani a shafin na twitter cewa idan ya samu nasara a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar kasar faransa zai haranta sanya duk wani tufafi wanda yake dauke da alamun musulunci ciki har da hijabi a wurare da jama'a suke taruwa bugu da ƙari kuma ya alƙawalin haramta ayyukan ƙungiyar musulunci kamar yadda ya bayyana cewa da gaske har da ƙungiyar 'yan uwa musulmi a baya dai ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta france 24 cewa idan ya zama shugaban kasar faransa zai hana musulman faransan suka wa 'ya'yansu sunan muhammad ya ji da a cikin hira cewa dokar da zai sanya za ta kawo kaidi kan sunaye da ake raɗawa 'ya'yan musulmi wasu masu fafutuka musulmi a kasar ta faransa dai sun jaddada cewa matuƙar dai ya lashe zaben shugaban ƙasa to da dama daga cikin musulmi za su bar ƙasar kamfanin mai na najeriya nnpc ya nemi naira tiriliyan uku domin biyan kudin tallafin man fetur na shekara ta 2022 bayan gwamnatin kasar ta fasa janye tallafin mai kamar yadda aka tsara a watan yuni mai zuwa ministar kudi ta najeriya zainab ahmad ce ta bayyana hakan ranar laraba jin kaɗan bayan kammala zaman majalisar zartarwa ta ƙasa da ta kara cewa najeriya na buƙatar karin kudade naira trillion biyu da rabi a cikin kasafin kudinta na shekara ta 2022 da muke ciki domin biyan kudin tallafin yayin da za ta gabatar da bukatar gyaran ga 'yan majalisar tarayya shekara ta 2022 sakamakon karuwar farashin mai a kasuwar duniya zuwa dala 80 kan kowace ganga guda daya yanzu sannan kuma kiyasin nnpc ya nuna cewa ana shan litan mai miliyan 6.5 kullum rana a najeriya hakan zai sa a samu ƙarin naira triliyan uku a shekara ta 2022 in ji ta a cewar ministar gwamnatin tarayya tana kashe kusan naira biliyan 270 a kowane wata wajen biyan tallafin mai a ƙasar ta kuma ƙara cewa yanzu an tanadi biliyan 443 ne kawai a kasafin kuɗin shekara ta 2022 da muke ciki wanda a da aka tsara cewa za a biya daga janairu zuwa watan yuni kawai majalisar ta duba buƙatar kamfanin mai na npc sannan kuma ta umarci ma'aikatar kuɗi da ta fara tattaunawa da 'yan majalisa domin yi wa kasafin kuɗin kwaskwarima to jama'a masu warkar da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a cikin rahoton shekara cibiyar nazarin harkokin tsaro ta cikin gida isra'ila ta yi ishara da matsayi da kuma tasirin kungiyar hezbollah a kasar labanan inda ta bayyana cewa kungiyar ta hezbollah za ta ci gaba da rike wannan matsayi cibiyar yahudawan sahayuniyan a cikin wani rahoto mai suna dabarun isra'ila na shekarar 2022 wanda ake shiryawa domin yin bita a kan manyan kalubale gwamnatin isra'ila wanda za ta iya fuskanta a shekara rahoton ya bayyana cewa matsayin hezbollah da tasirinta a labanan yana a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙalubale na wannan shekara ga isra'ila bai ga sanya iran iraki syria labanan ɗinu da yaman a matsayin ƙalubale ga gwamnatin yahudawan isra'ila rahoton ya kuma rubuta cewa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan tana ɗaya daga cikin manyan barazana wadda isra'ila take fuskanta a samuwarta rahoton ya ce saboda tasirin ƙungiyar hezbollah ne da kuma matsayinta a labanan wasu a kasar ke kiran sunan gwamnatin taliban inda aka kafa a watan satumba da ya gabata da sunan gwamnatin hezbollah saboda sai da kungiyar ta amince da gwamnatin ne sannan ta samu karbuwa shugaban tawagar masu shiga tsakani na gwamnatin ceto a kasar yaman ya bayyana cewa a daidai dole laraba ba za ta kasance a cikin kwanciyar hankali ko kuma samun tsaro ta hanyar roƙon amurka da ta taimaka mata wajen tabbatar da tsaronta ba shugaban tawagar gwamnatin kasar ta yaman muhammad abdulsalam ya ce ƙananan kasashe mambobi na kawance masu adawa da yaman ciki hada haɗaɗɗe daular larabawa na fama da matsaloli waɗanda hakan suka saba za su iya magance su ba sai sun nemi taimako daga amurka da kuma kasashen turawa ya kara da cewa daidai daular larabawa ba za ta iya tsayawa da kafafunta ba kawai sai ta nemi taimako daga amurka ko yahudawa akan haka bai kamata ta haifar makanta da matsaloli ba domin kuwa amurka ba za ta iya kare ta ba za ta ci gaba da karɓar kudade daga wajenta abdulsalam ya kara da cewa babban mafita ga haɗaɗɗe daular larabawa a halin yanzu ita ce ta fice daga cikin ƙawancen da ke ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar yaman wani shine abin da zai ba ta kwanciyar hankali da kuma bunƙasar harkokin tattalin arzikinta da kuma kasuwancinta ta jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin yau da allah dai zai dubi ne akan jun mulkin da sojoji suka yi a kasar burkina faso da kuma yadda ake kallon tasirin haka a kasar da ma kasashe da suke makwabtaka da ita da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. hamɓarar da shugaba kabore na ƙasar burkina faso shine juyin mulki na hudu a afirka ta yamma a cikin watanni goma sha bakwai da suka gabata ita kuwa ƙasar mali ta fuskanci juyin mulki ne har sau biyu a cikin wannan lokaci saboda zargin da ake yi na cewa gwamnatin ƙasar ta kasa kawo ƙarshen yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda suka addabi ƙasar a ƙasar burkina faso ma sauke kabore ya biyo bayan zargin da wasu sojoji suka yi cewa gwamnatinsa ba ta ba su goyon bayan da ya kamata wajen yaƙi da 'yan bindiga masu ikirarin jihadi waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida da kuma islamic state a ranar lahadi an samu rahotanni na yin bore a barkokin soja da dama a babban birnin ƙasar wagadugu da kuma wasu manyan birane na ƙasar rikicin ya biyo bayan watanni da aka shafe ne ana yi wa gwamnatin kasar bore da zammar neman shugaban kasa ya sauka daga mulki rikicin 'yan bindigar wanda ya fara a shekara ta 2015 ya kashe akalla mutane 2000 sannan kuma ya raba miliyan ɗaya da rabi da gidajensu a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya kazalika kuma rufe makarantu a sassa daban-daban na ƙasar saboda lamarin yana da haɗari ga ɗalibai an yanke ƙauna akan shugaban ƙasar ne jim kaɗan bayan an kai hari akan garin salhan wanda ke arewacin kasar a watan yuni shekara ta 2021 fiye da mutane 100 ne dai suka mutu a harin hakan kuma an zargi 'yan bindiga waɗanda suka tsallako daga kasar mali da aiwatar da harin harin ya jawo zanga-zanga a faɗin ƙasar burkina faso lamarin da ya sanya shugaba kabore ewa gwamnatin sagaran bawul inda ya naɗa kansa a matsayin ministan tsaro na ƙasar ta burkina faso hakan kuma wani harin da aka kai kan sansanin soja na inata a watan nomar shekara ta 2021 ya kara ta'azzar kwashen al'umma a kan gwamnatinsa jami'an tsaro fiye da hamsin ne dai aka kashe daga bai kuma an samu rahoton cewa dakarun sansanin sun nemi a kawo masu ɗauki da kuma kayan abinci da kuma kayan aiki sati biyu kafin wannan lokaci amma babu labari shugaban ya kori dukkanin ministocinsa sannan kuma ya naɗa sabon firaminista da kuma ministan tsaro yanda ake shirin tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa duk da matsalolin tsaro da na siyasa da ake fama da su a afirka ta yamma burkina faso ba ta daga cikin kasashen da suke fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro a baya musamman ma na masu da'awar jihadi har zuwa goron da aka yi a shekara ta 2014 wanda ya haddasa kifar da gwamnatin blaise compaore shugaban da ya fi kowa jimawa a kan mulki a kasar burkina faso wani yunkurin juyin mulki wanda aka yi a shekara ta 2015 ya raba kan sojoji sosai an zaɓi mr kabore a wannan shekara da zammar cewa zai iya haɗa kan ƙasar sai dai kuma 'yan bindiga daga mali inda masu ikirarin jihadi suka yi nasarar kwace fafutukar ɓallewa a shekara ta 2012 sun kai hari a babban birnin kasar a lokacin da mr kabore ke shirin hawa mulki 'yan bindigar sun yi amfani da damar da suka samu ta karancin kayan aiki na jami'an tsaro wajen kai hare-hare a kan iyaka sannan kuma sa kafa kansu a cikin waɗannan yankuna masu jihadi dai sun haddasa husuma tsakanin musulmi da kiristoci waɗanda suka jima suna zaune lafiya a ƙasar burkina faso ba tare da wata matsala a tsakaninsu ba kazalika sun yi amfani da irin halin kuncin rayuwa da mutane suke ciki na rashin tallafin gwamnati a shekara ta 2020 mutanen da suka tsere daga gidajensu ba su samu damar jefa ƙuri'unsu ba a zaben shugaban ƙasa wanda mr kabore ya yi nasara da kashi 58 cikin 100 a wa'adin mulki na biyu an yi ta samun fargaba cewa wani sabon tsari na shirin faruwa abubuwa waɗanda suka faru kafin jin mulki sun yi kama da waɗanda suka faru a ƙasar mali kafin hamɓarar da gwamnati a watan agustan shekara ta 2020 mutane sun fara zanga-zanga ne bayan har-haren da aka dinga kaiwa a kan sojoji da mutanen gari abin da ya sanya 'yan kasar suka yanke kauna da gwamnatin mali ta marigayi ibrahim bubakar keta sai da kuma yayin da 'yan kasar ta mali suka goyi bayan jin mulki in burkina faso za su kasance cikin ɗarɗar saboda kar abin da yake faruwa ya ci gaba da faruwa a ƙarƙashin mulkin soja dukkan kasashen da sun kasance karkashin mulkin mallaka na faransa kuma kasar ta ci gaba da kawancen soja da na tattalin arziki masu girma a kasashen har da suka samu incin kansu kamar dai da lamarin yake a mali sojojin burkina faso sun dogara tallafin faransa ne wanda take basu wanda tura sojoji 5,100 a yankin a wani shiri wanda ta kira operation barkhane an kaddamar da shirin ne a lokacin da faransa ta tura sojoji su dakatar da masu ikirarin jihadi shiga babban birnin mali ba mako a shekara ta 2013 sai dai 'yan ƙasa sun fara dawowa daga rikiyar faransa bayan abubuwa da dama da suka faru da kuma yadda lamura suke ta ƙara taɓarɓarewa a watan disambar shekara ta 2021 wasu mazauna ƙauye sun tare wasu dakarun faransa a hanya wanda suke kaiwa sojojin burkina faso kaya sana masu zargin dakarun na faransa da haɗa baki da masu ikirarin jihadi an ci gaba da korar faransa daga yankin na sahel sakamakon hatsaniya tsakaninta da mali abin da ya sa faransa ta janye kusan rabin sojojinta 'yan bindigar ka iya yin amfani da gibin da aka samu yayin da rikicin siyasar da ya ci yake cinyewa ka iya haifar da rashin yin aiki tare a tsakanin sojojin haɗin gwiwa na g5 sahel wanda ya kunshi dakarun mali da nijar burkina faso chadi da kuma murtaniya a lokacin da mali ke neman taimakon rasha domin magance matsalar tsaro makwabtanta na sahel kamar burkina faso ba sa goyon bayan wannan shiri ko kaɗan juyin mulki a burkina faso dai ya nuna cewa waɗanda suka jagorance shi ba su tsoron matakan da ƙungiyar ecowas ka iya ɗauka a kansu takunkuman da aka saka wa mali da gini wannan bai hana sojoji ci gaba da aiwatar da juyin mulki ba shi ma shugaba muhammad bazum na jamhuriyar niger ya fara mulki a cikin fargaba a shekara ta 2021 a lokacin da aka yi yunkurin jiwon mulki a kasar kafin rantsar da shi ya sha suka rikicin siyasar da ke faruwa a makwabciyar jamhuriyar niger wato mali da kuma tasirin da hakan zai iya yi a kan dakarunsu a yaƙi da ake yi da masu ikirarin jihadi shugaban na yunkurin kaucewa duk wani fargaba wanda za a nuna game da harkokin tsaro ta hanyar ziyartar dakaru a fagen fama wanda ya sa ake ganin suna aiki tashin hankalin da ke faruwa a mali da burkina faso na kokarin shafar makwabciyarsu wato ivory coast inda aka samu hare-hare na masu ikirarin jihadi a yankunan kasar tun daga watan yuni shekara ta 2020 da ake kaiwa akan jami'an tsaron kasar a halin yanzu dai kallo ya koma ga sojojin kasar burkina faso domin ganin kamun ludayinsu bayan hamɓarar da shugaba kabore da kuma irin rawar da za su iya takawa musamman a bangaren aikin tabbatar da tsaro wanda shine ya fi cima jama'ar kasar to a ƙwarya. to jama'a masu sauran lokacin da muke da shiyar riske ma'anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadu don kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tu a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran sunana Usman Darbo da takayar da ke nan garin Yamai a Jamhuriyar Nijar. Yau wannan makon zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar mu Muhammad Bazin yake ta kaiwa a wuraren cikin kasar mu Nijar inda ake ganin yana da matsalolin tsaro. To kira zan yi gare shi duk da dai yana da kyau amma mafi kyawun ziyarar sojojin da ake ɗauka ana kaiwa ana don saboda a bashi tsaro da makamai to a kai su a kai su wajen da za a yi yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda. Domin mu ba ba ganin shi muke bukata ba kuma mun san al'umma ba gani suke aiki suke so su gani saboda haka kuma ina kira da a wayar ma da al'umma kasar mu Niger kai wannan fada ba fada ne na kabilanci ba fada ne na wasu makiya jamhuriyar Niger makiya zaman lahiyar Niger makiya al'ummar musulmi sun ka ingizo suna so su yi amfani da shi domin su hana mu ci gaba su maida mu baya daga inda mun ka fito Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa katu radio jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Muhammad Ambari Bari cewa na fada mazajen daga nyamai Nijar. To lalle yau inda za mu yi tsokaki to gwamnan jihar Maradi. Kai ka ce ba a sai da isas ka san kuma cikin kashe ɗari sattin duka da shi suke neman abinci. To yaya kai wani ne mataki ka ɗauka ma matasa da dattijawa masu sai da isas suna samun abin da suka kai ma iyalinsu. E wannan mataki bai yi ba. So kuke mutane su bar gargadin koya ga tsadar rayuwa kuma ta zo ko ko mutane su koma ta'addanci ne ka sake ɗaukan mataki sunana muhammad dan barbari shugaba na fara mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum biyu ta hausa radio tehran mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da ta tahu a nan zandar ko likita dutse eh, ra'ayina a wannan rana shine game da eh, hukumomi shugabanni da suka ce za su hana sai da mai na kan titi kamar a nijar gabaki daya eh, wannan abun ai ba abu ne wanda ma ya kamata yi shi abu ne samu wanda bai dace ba ya kamata in hanawa za su yi su nema ma mutane sana'ar da za su yi ko kuma su karya shi su mishi sauki yanda talakawa za su iya sayan shi a hannun hukuma kenan ba sai sun zo sun saya a kan titi ba ba eh, kenan yanzu suka ce za su yi haka mutane da yawa ne sun sa cikin wani yanayi sun sa cikin halin haƙulayi kuma kasumance mutanen nan su ne suka zo suna farfaganda da su a kansu suka sa aka zaɓe su suna ta wahala da su kenan yanzu kuma abin da za su saka musu kenan da shi kenan kaga an dai haka ne dukkan waɗansu ya siyasa ba dan ne in kunne ya ji jiki ya tsira na gode biyu ta Hausa Radio da yara mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adela a anan zandar da magaram likita dutse ya tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Habu Tela Kangarawa zandar ina godiya game da dama da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu ni dai zan yi lokaci game da hana mai da aka yi saidawa kusa kan har kusa layi to wannan ba komai bane in kaman a tsara me tsari akwai wanda suke daji wani in ka dauka daga zandar ya kai kilo 35 kuma iya da kayan hawa an ce sai a station zai sha ina ne zai samu dama ya sha mai idan tambayar da nake kenan inda so samu ne in an bude ko ina gurare inda za a sha mai walhamdulillah inda so muke mu ma mu ci gaba kamar yadda kasashe suka ci gaba mu ma muna so kasan mu ta ci gaba amma in babu tsari da za a yi mutane su samu mai kowane lungu kowane sako gaskiya talaka an takura musu amma yanzu aka ce saboda Allah a hamsin da biyar ana shan mai aka ce an maida shi ɗari da dala takwas talaka ina yake da damar da zai samu ɗari da dala takwas ka sha mai saboda Allah da annabi ina muku fatan alkhairi. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu a cimiliyar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya hana zanga-zanga ta lumana da aka yi a nijar da taron gangami na siyasa da duk wani taro wannan bai kamata ba kuma san sun abin bai dace ba ganin yadda ake ikirarin nijar akwai demokrasiya to demokrasiya ta ba da kowa dama ya yi taron shi a kan doka bai kamata bai a ce an hana to kenan ba dama talaka yi korafi ba dama talaka yi ya kamata a diba zancen nan inda kowata ƙasa mu taɓa jin an ce an hana zanga-zanga ta lumana ba ko wani taron siyasa bai kamata ba tunda su ma kansu gwamnatocin a taron siyasa suka samu suka ɗare kenan ko ya kamata in eh duk abin da za a rika adalci na gode ku tashi lafiya ne magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya Salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wanga e eh, dauke wuni wanda gwamnati yamma masu sawo motoci daga kasashe na ƙetare. To muna son da Allah muna ji hankalin gwamnati tun da yayi wanga e aiki shi ba sai ya juyo wajen talakawa motoci wanga ba su talaka suke amfani da su ba motoci wanda talaka suke amfani da su masu zirga-zirga cikin tsohon mu na Nijar ba wanda ake sawowa ba wanda kai an ce ya sawo mota ai mai kuɗi ne wanda za ta ya so mota daga ƙasa wata ƙasa ya kata wata nahiya aiko ko ka san mai hali ne su da mahukumomi na ƙasashen mu na Afirka duk mai ƙarfi shi ake kara ma ƙarfi ga abin da talaka yake amfani da su a samu mai magani a samu mai kwanciya hankali cikin ƙasa a samu mai ba a samu mai aiki yi ba abincin da talaka yake sai same shi da rahusa amma an shiga wani rage motoci wani fito wannan da aikin banza ne dan Allah muna kira da hukumomin Nijar ko mi zai su yi nazari abin da yake karar da talaka shi ake yi radio VOH mai magana alkasum daidai daga nan agadas ku tashi lafiya Assalamu alaikum voh barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da yar da magana kasar Niger muna matukar godiya kwarai da gaske da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu a yau zan yi tsokaci ne game da harin da aka kai a jihar Tawa bayan da shugaban kasa ya kammala ziyarar da ya kai gaskiya wani abin damuwa ne kuma wannan yana nuna mana cewa akwai sauran 'yan ta'adda a kasashen na sahel da ma kasar mu niger gaba daya kuma ya kamata a ɗauki kwararan matakan tsaro domin a kawo ƙarshen su baki daya kuma wannan sojojin na kasashen mu ko na kasar mu ya kamata a yi waje da su bar mu na kasar mu su kaɗai ma sun isa idan har aka ba su horo aka ba su kayan aiki insha Allah ta'addanci zai kawo zai zo ƙarshe insha amma na kasashen waje bus samu magani na cikin gida a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka yara da magarin kasar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkan mu da warhaka mai magana na Wali wanda daga jamhuriyar Niger. ira a yau zai tafi ne dangane da hare-haren da 'yan ta'adda na kungiyar ISIS suka kai a kasan Syria wanda an samu rashe-rashen rayuka da dama da bandar dukiyoyi. muna kira ga kasashen da suke tallafa a nan yan ta'adda da su bi tsoron Allah musamman ma kasashen da ake kira kasashen musulmi wanda kusan kowa ya san su suke daukar nauyin tallafa ma ita wannan kungiya ko in ce ire-iren wa'annan kungiyoyi wanda suke daukar rayukan al'umma ba ɗera ba saba sai da cimma manufar su ta siyasa fatan mu da Allah ta'ala ya mana maganin su a duk inda suke kama na karshen wannan tashe-tashe da ke faruwa a ko ina a duniya musamman gaba gabas ta tsakiya da kuma nan kasashen mu na afirka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muna tare da daloli dan madan fada zikirin da akwa na kira ku ne radio tehran jamhuriyar musulunci ta iran daga tunan aguwa yankin da zan ba da tsokaci na a bisa kan mali eh, a bisa kan sojoji su yi kokari da allah su rage eh, yanayin da suka dora wajen zaɓe su rage shi su dan rage su bai mulki ga farar hula saboda komi ya tai daidai kunkumi da sauransu da ajiyayi. to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan allah ya sake haɗa mu. kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan da stan na ayatollah shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya a cikin kissar zulkarnaini a inda ya mutu a kasar iraki bayan da allah ta'ala ya bashi iko da gabashi da kuma yammacin duniya a lokacin mun ce ya gina garuruwa da dama a tafiye-tafiyensa sannan daga cikinsu akwai birnin iskandariya na arewacin kasar masar har ila yau mun bayyana cewa malaman tarihi da tafsiri don su yi saɓani kan waye zulkarnaini wasu suka ce shine sarki iskandar na roma sarki kaurush na ƙasar farisa a yau kuma za mu yi magana dangane da siffofinsa na farko allah ta'ala ya sanya sabubban samun nasara a hannunsa sabubba daban-daban kama daga ilimi da mataimaka da kuma sauran kayan aiki na samun nasarori sannan na biyu kuma ya sami damar haɗa rundunoni manya-manya guda uku wa'anda ya samu ikon gabas da yamma da su runduna ta farko ya kai ta yamma har sai da ya tuƙe a bakin teku sannan runduna ta biyu kuma ya yi gabas da ita sai da ya tuƙe a bakin ruwa ko mafitar rana sai kuma runduna ta uku wacce ta kai shi ga zuwa tsakanin manya-manyan duwatsu ya kuma gina katanga ta ƙarfe ga mutanen yankin amma kuma da alamun akwai sauran azzalumai a duniya a lokacin saboda aidon su ne ya gina katangan karfe don kare mutanen da ya same su a wurin wato kare su daga yajuja da majuja sannan siffansa ta gaba ita ce shi mumini ne wanda yake jin tsoron allah allah ta'ala ya taimaka masa ya tabbatar da adalci a duk inda ya je ya yi imani da Allah da kuma taimakon raunana da kuma adawa da azzaluman shugabanni a ko'ina suke. Banda haka zulkarnaini yana da siffofin imani da Allah ta'ala da ranar lahira ya kuma gina katanga wacce babu irinta a duniya kuma ta ƙarfe har ila yau. wannan katangar ta zama madatsa mafi girma banda haka an yi sarki naini kafin bayyanar addinin musulunci don haka ne ma yahudawa da nasara duk su suke tambayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da shi don an same shi a tarihin biladama a matsayin sarki adili wanda kuma ya sami iko daga gabaci da kuma yammacin duniya don haka a zatonsu manzan Allah sallallahu alaihi sallam zai san shi tunda ya ce shi annabin Allah ta'ala ne mai yiwuwa idan sun san hakan za su yi saurin imani da shi kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa suna tambayar ka dangane da zulkarnain sai kuma abu na gaba wanda shi ne babu wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani da suka yi magana ko kuma suka ambace shi wacce ta tabbatar da cewa shi annabin Allah ne duk da cewa ayyukansa irin ayyukan annabawa ne haka ma hadisan da suka zo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma limamai masu tsarki daga iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallam ba su nuna cewa shi annabi ba ne sai dai bawan Allah ne wanda Allah ya ɗaukaka shi daga ƙarshe shin suwaye ne ya juja da majuja azzalumai wa'anda Naini ya gina katangan karfe don hana su cutar da wasu mutane da ya same su a yankin nasu alkur'ani mai girma dai ya nuna wa'annan sunaye wato ya juja da majuja kamar ƙabilu biyu ne wa'anda suke cutar da makwabtansu wasu malaman musamman wato sai tabatabai a cikin tafsirinsa na almizan yana cewa ya juja da majuja ƙabilu ne da suke zama can arewa mai nisa daga nahiyar asiya yankunan suna iya zama ƙasar mongolia a yanzu da wasu ƙabilu kusa da su ko, arewa da su wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an yi wasu lokuta wa'anda mutane suna da yawa a arewa maso gabashin nahiyar asiya a wani lokaci sun yi cincirindo a wurin kamar ƙasar china a yanzu amma daga baya suka watsu zuwa gabas da kuma yammacin duniya suka mamaye wuraren mai yiwuwa su ne ya juja da majuja masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun ga shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya. bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madalla masu sauraro a yau ma za mu dora ne daga inda muka tsaya a shirin mu da ya gabata wato magana kan tarbiyya da kuma daga inda za a sami tarbiyyar a makon da ya gabata mun kawo muku hadisan da suka yi magana dangane da hanya madaidaiciya da kuma misdaƙinta wanda kuma shine limami ko limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne alkur'ani mai girma mai takawa a bayan ƙasa wancan kuma shine alkur'ani wanda baya magana za su ci gaba da kasancewa tare a nan duniya da kuma lahira har zuwa lokacin da za su iske manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a tafkin alkausara kamar yadda muka kawo a cikin shirmu da ya gabata a cikin shirmu na yau za mu fara da aya alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa kuma ku yi guzuri to lalle mafi alkhairin guzuri shine takwa wato tsoron Allah cikin suratul baqara aya ta 197 Imam Ali da Abi Talib alayhi salam yana cewa ya ku bayan Allah ina muku wasiya da tsoron Allah wanda shi ne guzuri kuma da shi ake neman kariya guzuri ne mai wadatarwa kuma kariya ce mai kubutarwa kuma mafi kiyayewa ya kiyaye ta ya ji yadda wanda ya kiyaye ta kuma wanda ya yi kira zuwa gare ta ya rabauta hudu ba ta 114 a cikin nashil balaga alkurani mai girma ya bayyana mafi alkhairin abin hawa da mutum zai hau zuwa ga manufar halittarsa wato su ne sallolin dare allah ta'ala yana faɗa a wata aya kamar haka kuma dare sai ka yi hira da shi alkur'ani a kan ƙari gare ka akwai tsammanin ubangijinka ya tayar da kai a wani matsayi godadde cikin suratul isra aya ta 79 har ila a wata ayar yana cewa ka tsayu domin yin sallah a cikin dare face kaɗan ko ka rage kaɗan daga gare shi ko ka ƙara kuma ka karanta alkur'ani daki-daki cikin suratul muzammil aya ta biyu zuwa hudu. daga nan muna iya fahimtar cewa mafi kyawun abin hawa da mutum zai hau zuwa ga manufar rayuwarsa shine sallar dare kuma mafi kyawun guzuri shine tsoron allah ta'ala sannan mafificin hanya ita ce hanya miƙaƙƙiya da wannan mutum zai san matsayin tsoron allah ta'ala a tsarin tafiyar da rayuwa zuwa ga sanin allah ta'ala bisa mizanin shari'ar musulunci sau da dama za a kwadaitar da mutum zuwa ga tsoron Allah amma kuma bai san matsayin tsoron Allah a rayuwarsa ba. Alkurani mai girma bai ware tasirin takuwa ko tsoron Allah a rayuwar lahira kaɗai ba, sai dai tun daga nan duniya mutum zai fara ganin tasirin tsoron Allah ta'ala a ayyukansa na yau da kullum. Alkurani mai girma yana cewa wanda ya aikata aiki na kwarai daga namiji ko mace alhali yana mumini to hakika muna raya shi rayuwa mai daɗi kuma hakika muna saka musu ladarsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa cikin suratun na aya ta 97. Don haka rayuwar mumini ba rayuwa ce mai daɗi a lahira kaɗai ba, sai dai haka take a wannan rayuwa ta duniya. Allama taba-tabai yana faɗa a cikin tafsirinsa almizan dangane da wannan ayan inda yake cewa hakika muna rayar da shi rayuwa mai daɗi lafazin ya ce yana nuni da cewa Allah ta'ala yana ɗaukaka mumini a lahira bayan an ji daɗin duniya da shi a wata ayar yana cewa a keɓe ga muminai wato lahira kenan to masu sauraro saboda ƙudurin lokaci anan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 gami da tambayar da za ta bijiro da kanta cewa wane ne zai amfana da hakan da ni sunusunti zan jagoranci na gambar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana da manazarta gami da jama'a a kafofin sada zumunta suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan hare-haren ta'addanci da aka kai a kasashen siriya da iraki a cikin 'yan kwanakin nan musamman wajen danganta alakar kaddamar da hare-haren ta'addanci da kungiyar da'ish ta shelanta cewa ita ta kai lardin diyala da ke gabashin kasar iraki ya lashe rayukan mutane masu yawa da kuma harin ta'addancin da ta ɗauki alhakin kaddamarwa kan gidan kurkukun al-sina sana'a da ke garin Hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar Siriya inda ra'ayoyi masu yawa suka tafi kan cewa waɗannan hare-hare suna matsayin ƙoƙari ne na ta sake farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish mai kafirta musulmi a ƙasashen biyu. a ranar juma'ar makon da ya gabata ne wasu gungun 'yan bindiga suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shiyar arewacin lardin diyala inda suka kashe sojoji goma sha ɗaya tare da samun tserewa ba tare da an kama ko da mutum ɗaya daga cikinsu ba sannan wata sanarwar ta fito da sunan kungiyar ta da'ish cewa mayakan ƙungiyar ce suka kai harin sannan tun daga ranar alhamis ɗin makon da ya gabata ta wasu gungun 'yan ta'adda suka fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gidan kurkukun alsina'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya musamman harin kunan bakin wake ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bama-bamai lamarin da ya ba da dama ga fursunonin da suke cikin kurkukun suka karbi iko da gidan yarin tare da ba ta kashi tsakanin maharar da masu gadin gidan kurkukun inda harin ya lashe rayukan mutane akalla saba'in kuma kungiyar da'ish ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin majiyar dakarun sojin sa kai ta ƙasar siriya ta syrian democratic forces da ke mame da yankunan arewaci da gabashin ƙasar siriya kuma da karun da suke kula da tsaron gidan kurkukun arsana'a da ke ke gadon hasaka ta sanar da cewa a gumurzun da dakarun syrian democratic forces suka yi da maharar kungiyar ta da'ish a ranar juma'a da ta gabata ya lashe rayukan dakarunta guda bakwai da na 'yan kungiyar da'ish ashirin da uku mus'ab alabi dan majalisar dokokin kasar siriya ya yi zargin cewa harin da kungiyar ta'addanci ta da'ish ta kaddamar kan gidan kurkukun arsina'a da ke garin hasaka a shira arewa maso gabashin kasar shiryayyen shiri ne daga kasar amurka da nufin tabbatar da ci gaba da kasantuwar sojojinta a yankin gabas ta tsakiya yana mai fayyace cewar wannan hari na kungiyar ta'addanci ta da'ish shiryayye ne da haɗin bakin hukumar leƙen asirin kasar amurka kuma saƙo ne ga duniya cewa lalle kungiyar ta'addanci ta da'ish tana nan tana ci gaba da wanzuwa a yankin gabas ta tsakiya domin ganin ta cimma munanan manufofinta musamman wargaza wasu kasashen yankin dan majalisar dokokin kasar ta siriya ya jaddada yin kira ga dakarun syrian democratic forces da suke mamaye da yankunan arewaci da gabashin kasar siriya tare da yin aiki kafada da kafada da rundunar sojin amurka da cewa su fahimci hakikanin manufar amurka ba burinta ba ne kare kasar siriya da al'ummarta manufarta a fili take na kokarin sake fasalin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman raba kasashen zuwa wasu ƙananan kasashe akan tubalin kabilanci da addini musamman yankin arewacin kasar siriya rundunar sojin kasar rasha da take tallafawa gwamnatin kasar siriya a fagen yaƙi da ta'addanci ta kaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau arba'in kan yankunan da suke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar ta siriya bayan da gungun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish suka sanar da mame garin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights mai adawa da gwamnatin syria ta sanar da cewa jiragen saman yakin gwamnatin syria sun kaddamar da hare-hare har sau hudu kan maɓoyar mayakan ƙungiyar da'ish a yankunan da suke tsakanin garuruwan halab hama da kuma rika da nufin karya ƙarfin gwiwar mayakan ƙungiyar ta da'ish wajen kai ɗauki ga mayakansu da suke ƙoƙarin mame garin hasaka ƙungiyar ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa a ci gaba da ba ta kashi a tsawon kwanaki hudu da ƙungiyar da'ish ta kwashe tana kaddamar da hare-haren ta'addanci da nufin kwace iko da da gidan kurkukun alsina'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya kamar yadda majiyar ta bayyana cewa mayakan kungiyar ta da'ish sun mame bangarori da dama na gidan kurkukun bayan ɗauki ba daɗi da dakarun syrian democratic forces mai alaka da rundunar sojin amurka da ke kasar ta siriya kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa a tsawon kwanaki hudu da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi tsakanin tsakanin mayakan kungiyar daesh da dakarun syrian democratic forces a kokarin neman kwace iko da gidan kurkukun al-sina'a da ke garin hasaka mutane akalla 123 ne suka rasa rayukansu kungiyar ta syrian observatory for human rights ta ce mutane 77 'yan kungiyar ta daesh ne yayin da 39 jami'an tsaron gidan kurkukun ne kuma wasu bakwai fararen hula ne da rikicin ya ritsa da su kamar yadda akwai wasu mutane masu yawa yawa da ba a san makomarsu ba baya ga tarin adadin waɗanda suka samu raunuka majiyar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa mayakan ƙungiyar daesh sun fara ƙaddamar da hare-haren ta'addanci kan gidan kurkukun alsina'a ne tun a yammacin ranar alhamis da ta gabata ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bamabamai hakanan babur da suka ɗana masa nakiyoyi a babban kofar mashigar gidan kurkukun tekun gami da harba makamai masu linzami na rpg lamarin da ya janyo musayar wuta tsakanin 'yan kungiyar ta da'ish da jami'an tsaron gidan kurkukun kuma bullar tashe-tashen hankulan ta janyo tserewar fursunoni masu yawa a nata bangaren rundunar sojin amurka da ke kasar siriya ta watsa wasu takardu kan yankunan gawiran da zuhur da suke garin hasaka ta hanyar jirgin sama tana buƙatar al'ummar yankunan da su ba da haɗin kai wajen tona asirin 'yan kungiyar da'ish da suka tsere daga gidan kurkukun arsina'a kamar yadda mazauna yankin kudancin garin na hasaka suka tsere daga muhallinsu domin neman tsira da rayuwarsu daga gumurzun gidan kurkukun garin na hasaka a gefe guda kuma rundunar haɗin gwiwa ta ƙasar iraki ta fitar da bayanin cewa rundunar haɗin gwiwar tana miƙa saƙon ta'aziyyar ta ga iyalan jami'an tsaron ƙasar da suka yi shahada a harin ta'addanci da aka kai kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shira arewacin lardin diyala tare da jaddada cewa lalle waɗanda suke da hannu a wannan ta'addanci za su fuskanci mai da martani mai gauni a nasu ɓangaren ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar iraki musamman popular mobilization Forces da suka rusa kungiyar Daesh a kasar tare da murkushe su a dukkanin yankunan da suke da awar kafa daular musulunci a irin aƙidar su ta kafirta musulmi da wuce gona da iri kan sauran mabiya addinai da suke kasar a bayanin haɗin gwiwa da suka fitar sun jaddada aniyar su ta ɗaukan matakin ƙalubalantar duk wani aikin ta'addanci tare da murkushe 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki kuma da yardan allah kamar yadda suka fatattaki ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga kasar za su sake samun nasara a kansu domin iraki ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kuma al'ummarta ta rayu cikin aminci a nashi tsokacin kan rawar da rundunar mamayar amurka take takawa kasar iraki dan majalisar dokokin kasar muhammad ashumari ya bayyana cewa hakika rundunar sojin amurka da take kasar tsawon shekaru bata taba komai ba wajen kare kasar da kiyaye mutuncin al'ummarta bilhassan ma ita ce umar haba'isin rusa kasar da janyo wulakanci ga al'ummarta musamman bakar siyasar ta ta gayyato kungiyoyin 'yan ta'adda na kasa da kasa zuwa iraki domin cimma muna munanan manufofinta kamar yadda take da hannu wajen gayyato haramtacciyar kasar isra'ila zuwa kasar ta iraki domin shimfiɗa irin nata nau'in bakar siyasar a gefe guda kuma masharhanta da manazarta a kafofin sada zumunta suna bayyana cewa hare-haren ta'addancin da suka faru a ƙasashen iraki da siriya musamman yadda suka zo a lokuta makusanta wani makirci ne da haɗin bakin kasar amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila na ƙoƙarin farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ce ta da'ish domin amfani da ita wajen tarwatsa al'ummar musulmin ƙasar da na yanki kamar yadda sake farfado da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish zai ba da dama ga ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila damar samun ci gaba da wanzar da hukumomin leƙen asirinsu a ƙasashen yankin musamman da sunan kare mahukunta da suke aiwatar da mulkin kama karya kan al'ummansu da wanzar da kisan gilla kan masu adawa da su hakanan masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya suna ganin manufar sake farfado da kungiyar ta'addanci ta da'ish wani kokari ne na hukumar leƙen asirin ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na samun wata dama ta musamman kan ƙasashen iraki da siriya kuma a wannan karo manufarsu ba ta takaita fagen rusa ƙasashen da wawushe dukiyoyinsu ba akwai wani kwakwaran shiri na ƙara wurga al'umman ƙasashen cikin mawuyacin hali sakamakon rashin mika wuya ga munanan manufofinsu su ta babakere a gefe guda kuma wasu masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya sun jaddada cewa tabbas amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ba su horu ba kan munanan hasarorin da suka yi a rikice-rikice da tashe-tashen hankulan da suka kunna kasashen iraki da siriya a shekarun baya-bayan nan suna ganin har yanzu akwai damar cimma bakar su kan kasashen amma ga dukkanin alamu hasarar da za su yi za ta rubanya wacce ce suka yi a baya masu saurari ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Turan maka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗan madaki mana ɗan saurin lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. eric zemmour ɗan takarar shugabancin ƙasar faransa mai tsananin ƙiyayya da musulunci da kuma ra'ayin riƙau ya bayyana shirin sa na sanya takunkumi akan musulunci da alamomin addini na musulunci a ƙasar matuƙar da ya nasara a zaben shugaban ƙasa mai zuwa tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa zemmour ya wallafa wani bayani a shafinsa na twitter cewa idan ya samu nasara a zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar ƙasar faransa zai haranta sanya duk wani tufafi wanda yake dauke da alamomin musulunci ciki har da hijabi a wurare da jama'a suke taruwa bugu da ƙari kuma ya alƙawalin haramta ayyukan ƙungiyar musulunci kamar yadda ya bayyana cewa da gaske har da ƙungiyar 'yan uwa musulmi a baya dai ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta france 24 cewa idan ya zama shugaban ƙasar faransa zai hana musulman faransan saka wa 'ya'yansu sunan muhammad ya jaddada a cikin hirar cewa dokar da zai sanya za ta kawo ƙaidi akan sunaye da ake raɗawa 'ya'yan musulmi wasu masu fafutuka musulmi a kasar ta faransa dai sun jaddada cewa matukar dai ya lashe zaben shugaban kasa to da dama daga cikin musulmi za su bar kasar kamfanin mai na najeriya nnpc ya nemi naira tiriliyan uku domin biyan kudin tallafin man fetur na shekara ta 2022 bayan gwamnatin kasar ta fasa janye tallafin mai kamar yadda aka tsara a watan yuni mai zuwa ministar kudi ta najeriya zainab ahmad ce ta bayyana hakan a ranar laraba jin kaɗan bayan kammala zaman majalisar zartarwa ta ƙasa da ta kara cewa najeriya na buƙatar ƙarin kuɗaɗe naira trillion biyu da rabi a cikin kasafin kuɗinta na shekara ta 2022 da muke ciki domin biyan kuɗin tallafin yayin da za ta gabatar da bukatar gyaran ga 'yan majalisar tarayya shekara ta 2022 sakamakon karuwar farashin mai a kasuwar duniya zuwa dala tamanin kan kowace ganga guda ɗaya yanzu sannan kuma kiyasin nnpc ya nuna cewa ana shan litan mai miliyan 6.5 kullum rana a najeriya hakan zai sa a samu karin naira triliyan uku a shekara ta 2022 in ji ta a cewar ministar gwamnatin tarayya tana kashe kusan naira biliyan 270 a kowane wata wajen biyan tallafin mai a ƙasar ta kuma ƙara cewa yanzu an tanadi biliyan 443 ne kawai a kasafin kudin shekara ta 2022 da muke ciki wanda a da aka tsara cewa za a biya daga janairu zuwa watan yuni kawai majalisar ta duba bukatar kamfanin mai na npc sannan kuma ta umarci ma'aikatar kudi da ta fara tattaunawa da 'yan majalisa domin yi wa kasafin kudin kwaskwarima to jama'a masu warkar da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a cikin rahoton shekara cibiyar nazarin harkokin tsaro ta cikin gida isra'ila ta yi ishara da matsayi da kuma tasirin kungiyar hezbollah a kasar labanan inda ta bayyana cewa kungiyar ta hezbollah za ta ci gaba da rike wannan matsayi cibiyar yahudawan sa union a cikin wani rahoto mai suna dabarun isra'ila na shekarar 2022 wanda ake shiryawa domin yin bita akan manyan kalubale gwamnatin isra'ila wanda za ta iya fuskanta a shekara rahoton ya bayyana cewa matsayin hezbollah da tasirinta a labanan yana a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙalubale na wannan shekara ga isra'ila bai ga sanya iran iraki syria labanan ɗinu da yaman a matsayin ƙalubale ga gwamnatin yahudawan isra'ila rahoton ya kuma rubuta cewa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan tana ɗaya daga cikin manyan barazana wadda isra'ila take fuskanta a samuwarta to donan zamu karkare sai dan Allah mu gobe za a je mu dauki don shirin kafin lokaci amma da kowa da kowa nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya